ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين من على أمه da ta gabata wurin yanka da suke zubar da jini a wurin don neman kusanci zuwa ga Allah da fatan za su ambaci sunan Allah akan abubuwan da suke yankawa na neman kusanci a lokacin yankan saboda nuna godiya ga Allah akan abin da ya azurta su da shi na raƙumma da shanu da awaki don haka abin bautarku da gaskiya ya ku mutane abin bauta ne guda ɗaya baya da abokin tarayya shi kaɗai ne kawai za ku sallama masa da miƙa wuya da biyayya a gare shi kuma ya kai manzo ka yi wa masu jin tsoron Allah da tsarkake niyya albishirin abin da zai faranta musu rai